ya sa ibadar da muka yi karɓaɓɓiya ce Allah muna roƙonka ba don mu ba ba don halayenmu ba don mu ba su da kyau Allah don rahamarka Allah kai muna baiwa da karɓar wannan ibada da muka yi ba don mu ba ya Allah in dan dan mu ne ba za a karɓi wannan ibada ba Allah muna tawassuli da su na yanka tsarkaka Allah ka karɓa mana wannan ibada ka kawo mana zaman lafiya kamar yadda muka saba duk ranar juma'a muka dan taɓa matashiya tsakaninmu da mu da ku da iyalanmu gaba ɗaya ta yadda za a tsira tare a gudu tare ba duk abin da za a faɗa an sha faɗansa kuma ana faɗa shi a sai dai kawai ana ƙara tunatar da juna ne domin ɗan adam mai mantuwa ne ga shi allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da a yanzu mun yi azumi za mu kai na 28 muna neman daren 29 wadda ga dukkan alamu ibadar ta zo ƙarshe ba lallai bane kuma ka ga tsinci kanka wanda kake cikin yan karshen kila zuwa an jima ba da kai za a yi juma'a ba ko ba da kai za a yi magarba ba wannan wani abu ne daga Allah abu na gaba shine kira ne ga yan uwana maza waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura ma masuliya wato ya daura ma nauyi wanda suke tare tattare da iyali ya kamata a ce mun zamanto masu kyautatawa a duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce akwai wasu al'umma a ka, kama daga iyalinka ko ma'aikatanka ko yaranka na wajen aiki to ya kamata a ce duk lokacin da irin wannan wato hidima ta zo ka ɗan yi wani abu wanda za ka kyautata ma makusantanka har idan Allah subhanahu wata'ala ya sa akwai halin haka amma idan babu to ba a ce dole ba A musamman ga masu iyali ya kamata a ce irin wannan lokaci an kyautata ma iyali ta yadda suke ta ɗawainiya da mu tun daga farkon kama wannan watan ba sa bacci za a tashi a yi wajen buɗe baki za a yi ƙoƙari duk abin da kake so za a yi maka bacin an gama da kai akwai yara akwai wanda cikin yaran akwai wanda suke azumi akwai wanda kuma ba su azumi waɗanda ba su azumin nan sai an sana'anta musu wani abinci da za su ci a waɗannan lokutan alhalin su waɗannan iyaye kuma mata suna nan tattare cikin azuminsu to ya kamata a cikin Allah subhanahu ta'ala ya hore maka ka dan buɗa dan kuɗin kitsan nan kuɗin kunshin nan dan sake kayan nan dan ba da wata kyauta wadda za ta riƙe ƙila tana da ƙannai tana da iyaye tana da ƴan uwa da abokan arziki wannan kyautatawa ne kai ma in ka kyautata Allah subhanahu ta'ala zai kyautata maka wannan shine muke kira ga dukkanin al'umma a dauri a tausaya ma waɗannan mata ɗan yi abin da ya sawwaka ba a ce dole ba amma dai allah subhanahu wa ta'ala yana son mai kyautatawa a mu kyautata musu domin ɗawainiyar da suka yi mun san ba za mu biya su ba sai dai allah ya biya su sana abu na gaba ko kuma mata kar ku kosa kar ku raina kar ku zamanto masu hange-hange ke kin san mijinki kin san shiga shi kin san fitashi. shi kin san samun shi kin san rashin shi to kar a ƙosa kar a ƙura mazan abin da aka kawo a amsa hannu bibiya ya addu'a a yi masa addu'a Allah ya albarka ya ƙara arziki kar ya zamanto an matsi an matsar miji miji wani har zaka ga yana da niyyar yin abu amma saboda yana zakewa da ƙosawa sai kaga mutum ya fasa ya ce ma ba zai yi ba inda kin san mijinki me yi ne to ki yi haƙuri ki lallaba in Allah da zai miki idan kuma ba mai yi bane ki sa mashi ido in ya kawo alhamdu in bai kawo ba Allah subhanahu wata'ala ba zai barki haka ba za ki ga cikin yardarsa da ikonsa Allah cikin falala tasa kina zaman zamanki ko dai mahaifanki ko yan uwanki namiji ko mace ko wani haka na abokin arziki za ki ga ya kawo miki goma ta arziki an yi wannan ba ɗaya ba biyu ba zaman auren shi ake so in aka zauna haƙuri ake ba lallai bane za ki samu abin da kike so ɗari bisa ɗari to abin da ya zo hannunki sai ki gode ma Allah ki gaya ma Allah cewa Allah ya masa albarka abin da bai zo hannunki ba ki gode ma Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara miki abin da ake so shine zamantakewa aure ibada ne to duk abin da aka ce kuma ibada ne sai na tattare da wasu abubuwa wanda dole sai an yi haƙuri an kau da kai muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da gidan aljanna wani ɗawainiya da kuke da mu da mu da 'ya'yanmu Allah ya fi muku kurakuranku da kuke da mu ga baki ɗaya ya sa mana albarka Allah ya sa muna cikin yantattun bayinsa Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayenmu ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Najeriya muna muku fatan alkhairi ni naku har kullum Shu'aib Ibrahim Akarami kar a manta da subscribe da sharing da comment ma